yanzu da muke magana safiyar ranar litinin ce wadda ta daidai da bakwai ga watan juma'a saliya hijira na da shekara 1431 daidai da 31 ga watan mai shekara ta 2010 wannan shine kasar na ashirin uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyat al-harrani allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba wannan littafi dama malam ya rubuta shi ne domin bayar da amsa da kuma yin wasu bayanai dangane da ayoyi da hadisai dangane da siffofin Allah maɗaukakin sarki sannan kuma da bayyana menene malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da waɗanda suka biyo bayansu a bisa wannan kyakkyawan tafarki suke faɗi game da ayoyi da hadisai dangane da siffa Allah a yau malam ibnu taimiyya ya ce warawa aiban har wa yau ibnu abi hatimin razi ya sake ruwaitowa domin wannan shine ainihin abin da atafin yake hukuntawa tun daga can baya idan ba ku manta ba cewa yayi tun a maganar farko shi ainihin wato ibnu taimiyya yake cewa warawa hadha lafz anhu bil isnadi shaykhul islam kaza kaza sai ya ce warawa aiban zuwa wa ibn abi hatim sannan sai ce warawa aiban to a anan warawa aiban ɗin tana bayuwa ne zuwa ga ainihin wato shi al'imamu abu ismaila al'ansari al-harawi abu ismaila al-harawi shi ne yake ishara zuwa gare shi gashi nan shi ma profesa tuwaije ya bayyana yake ai abu ismaila al-ansari al-harawi ya ruwaito da ya sake cewa warawa aiban har wayo din da shi yake nufi ina fata an wato abu isma'ila alharawi ya ruwaito an ibn madini daga malam aliyu dan abdullahi dan madini lamma ila yayin da aka tambaye shi ma qawlu ahlul jama'a menene ahlul jama'a suke cewa a ƙasa gashi ya fassara ahlul jama'a yace almuradu bihim ahlus sunna wal jama'a min salafi hadhihi al-umma to me yasa ake kiran su ahlul jama'a wato su ne kadai suka ci gaba da kasantuwa a yadda annabi ya bar al'ummar musulmi bayan su kowa ya tarwatse jama'a kowa ya kama hanyar shi amma su waɗannan bayan Allah sun kafe sun tsaya akan al'amrul awwal to kuma abin da nake so ku rinka tsaya kuna fahimta da kyau asalin ita aqidar mu ta ahlus sunna ta sha bamban da aqidar khawarij waɗanda khawarijawa ba su samu ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallama al'amarin su ya bayyana rawafid sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mu'tazila sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata aqida sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ta bayyana dan haka zaka je ka samu duk inda suka samu kansu suna ɗarɗar wajen bayyana su. amma aqidar da muke akai walillahi alhamd wannan aƙida ce wadda ci gaban abin da annabi da sahabbai suke a kai ne don haka ake kiran mu kuma muke kiran kanmu ahalus sunna wal jama'a mana waɗanda suka tsaya a kan sunna ita ce addinin da annabi ya zo da shi sannan wal jama'a waɗanda suka ci gaba da kasantuwarsu a matsayin al'umma ɗaya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari to shine aka tambayi ibn madini ma qawlu ahalul jama'a shin ahalus sunnati wal jama'a mai suke cewa ne dangane da aqidarsu mecece aqidarsu qala sai yace yu'minuna bir ru'yati wal kalami ahalus sunna sun yarda da cewa Allah madaukakin sarki ana ganin shi wal kalam kuma Allah madaukakin sarki yana magana waɗannan aƙidun akan gane ahalus sunna da su akan kuma gane ɗan bid'a da rashin su shine 'yan bid'a suna da mabambantan aƙidoji dangane da ganin Allah wasu sun ce gaba ɗaya zai yi a ga Allah tun daga duniya har lahira kuma kowa ne zai gan shi wasu suka ce gaba ɗaya ba zai yi a ga Allah ba tun daga duniya har lahira to amma ahli sunna sun yi imani da ganin Allah to yau za mu yi tafsiri game da da ahli sunna insha Allah game da ganin Allah wal kalam hakanan kuma ahli sunna sun yarda cewa Allah maɗaukakin sarki yana magana daga cikin maganganun nashi akwai alkur'ani kenan magana Allah maɗaukakin sarki tana fita da harafi da kuma sauti to yanzu ƙur'ani magana Allah ne to inda ake samun batar na da yan a sai ce yanzu da muka ji ana cewa inna a kal kautsar yanzu wannan magana Allah ce sai a ce eh sai ce a'udhu billahi sai a ce a'a wannan magana Allah ce mai karatu yake karantawa kuma ita ce a rubuce a jikin allo kuma ita ce a rubuce a jikin alkur'ani amma muryar da ake jin karatta a yanzu muryar ta shi wannan mai karatun ce amma maganar da yake karantawa maganar Allah ce to yanzu kuna nufin ku ce Allah ya yi magana da sauti da harafi wadda ake iya rubuta ta sai mu ce i eh. domin alkur'ani ka karanta shi kai da kanka za a ji harafi ko ba za a ji ba za a ji to kenan wanda ya saukar da shi yayi magana da harafi yanzu kuna nufin Allah yana fitar da harufa kamar yadda bayi suke fitar da haruffa sai mu ce a dai ba mu ce muku Allah madaukakin sarki yana da harufa irin na bayi ba amma da ya yayi magana da bayin shi sai yayi magana da yadda za su fahimce shi don haka yana magana kenan magana siffar shi ce don haka alƙur'ani siffar shi ce alƙur'ani magana Allah ce ba fassara magana Allah ba yadda kuka ji shi haka Allah ya faɗe shi don haka mun yadda Allah yana magana wa Allah sannan kuma ahli sunna wal jama'a sun yadda cewa lallai Allah fawqa samawat yana saman sammai alal arshi kuma a saman al'arshi fasu ila to kun ga dangane da kasancewa a saman al'arshi din nan jama'a <clears throat> akwai sharhi risalar can ku kawo mini shi guda don nuna mutane shi domin su ainihin abin nan wannan sharhin risala jama'a ina son dukkan wani ahli sunna malami ne ko ɗalibi ko wane ne ko mai wa'azi ne ko dan darul hadisi ko ba dan darul hadisi ba ya so wannan littafi ya karanta domin an yi wa risala sharhohi masu yawa amma mafi yawancin waɗanda suke sharhin risala ina gaya muku suna faɗa da aƙidar risala ne amma wannan malami al'aminul hajj asalin shi mutumin ƙasar sudan ne kuma lakcara ne a jami'a ta ummul qura a yanzu kuma lakcara ne ya dawo gida yanzu lakcara ne a ainihin jami'a a sudan babu wani wanda yi wa risala sharhi a babin aƙida aƙidar nan ta risala to babu littafin da ya sharhantu kamar wannan daga cikin sharhohin hatta sharhin abbad akwai malam ainihin wato abdu muhsin abbad malamin mu ne da lecturer ne ma'ana yana karantawa vice chancellor ne a jami'ar islamiyya da ke ainihin madina har yanzu yana karantawa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa muqaddimar risala sharhi amma ko sharhin shi da yake shan kirari bai kai ingancin wannan ba domin wannan ya tsaya tattauna abubuwan ɗaya bayan ɗaya don ya ishe ka gane sharhin nan ya sharhantu ka duba muqaddimar ce kaɗai ake wa sharhi nan ba risalar ba su kutun da guda turan na a cikin karatun mu na risala mun zo mun tattauna akan maganar sauƙiyya ta Allah madaukakin sarki zai ɗibo maka ayoyin gaba ɗaya ya kure maka su kat sannan ya kawo maka hadisan ya kawo maka menene malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa suka faɗi yana kawo maka duk maganar da ya faɗa a cikin littafin da ya ɗauko ta yi ƙoƙari ku samu wannan sharhi gashi nan ana sayarwa jama'a kuma in kun mallaka ku karanta wannan shi ne ke mai da kai malami a ranar da ka zama malami din ba wai ka ji labarin littafi ba a kasiya ba kasiya ba ka karanta ba ka karanta ba ya zama kayo wa abin kyakkyawar fahimta to ya rage da gwargwadon tsoron allarka da gwargwadon ƙwazonka da gwargwadon yadda Allah ke sa albarka ya rike maka karatu wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan haka gashi ne yace sharh muqaddimat ibn abi zaid al-qurawani fil aqida gashi al-sheikh al-amin al muhammad ahmad professor ne a cikin aqida jama'a professor ne Don za ga wani wurin ana sa ustazul masharik a'a lokacin ne yana associate professor ko yana visiting professor ko yana reader amma yanzu full active professor ne a bangaren aƙida kuma bakin fata ne dan uwanmu ko kuma in ce mutumin sudan ina fata an gane shi nan yi risalan nan sharhi dukkan matsalolin nan da ya zo dangane da matsalar ru'ya ganin Allah mas'ala dangane da eh, Allah a sama yake Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arshi kai duk abin da yake bukata na aqida ahli sunna mujmalan wa tafsilan sai da ya bayyana shi to kowa ya kokari ya mallaki littafin nan wanda bana jin ya wuce naira dubu ɗaya da wani abu ɗari tara jama'a wannan ɓuri su ha'ina in littafin injiniyar ne wannan sai ka sayi shi naira dubu goma sha ɗaya kuma bayan shekara uku a ce maka it's no more relevant a ce ya gama aiki amma wannan it will be relevant impact yadda risala take da relevancy shekara ɗari tara ko dubu ɗaya da suka wuce haka wannan zai ci gaba da kasantuwa shi tun yana ɗari tara jama'a ku dage ku zo ku tambayi ɗaliban mai ku ga nawa suke siyan littafi ko ɗaliban injiniyarin ko 'yan mechanical ko 'yan famasi. wani photostat ma za a yi mishi sai ga photostat ɗin shi kanshi ya kai wajen dubu biyar Allah madaukakin sarki ya taimaka to lallai Allah maɗaukakin sarki yana saman al'arshi to sa'annan akwai littafai da dama kamar kitabul arsh na al-imam zahabi wanda mun gabatar da shi a karatunmu na baya sa'annan akwai wasu littattafai waɗanda malamai sun rubuta su akan wannan mas'ala dubi wannan al-kalamu ala mas'alati istiwa'i ala al-arsh gashi nan ibnu abdul hadi almajirin ibnu taymiya ya wannan littafin maganganun da malamai da sahabbai tabi'ai menene ayoyi da hadisai game da alkalamu alal arsh Wadannan tafan duk da nake faɗi fa ba wai zaka siye su bane ka zuba su a kanta ka zauna ma'anar malamin shine zaka karance su ne duka shine malamin ba wai rawani ne kawai ba kuma abin ba rijista bane kawai an ce kai malami ne kai malami ne a'a ko kun fahimta karatu kun san shi ya sha dandan da sarauta sarauta yau in aka naɗa ka dole kowa yadda kai sarki ne fadawan da suka naɗa ka za su dawo su ce kai ranka ya daɗe amma su suka naɗa ka jiya malam tafa ba naɗi ba ce karatu ne sannan ɗalibantaka ta ilimi ba zama yarima ba ne ka san da zaran sarki ne ya haife ka ka zama yarima ko ba haka siddan kawai ba a ce kai ne ɗalibin ilimi ba a halin kana yawon gulma ne da kaset sai ka karatu kana neman ilimi din waɗannan tafai abin da ake nufi zaka karance su ne duka to za ka ce wannan littafin yanzu ka fara karatun shi kafin gobe yawar haka ka gama insha Allah gobe kuma sai ka fara wani jibi sai ka fara wani kafin ka mutu sai zama ka karanta littafai da yawa ka gani shi kenan ka yi gulma ba kaya abin alheri mai yiwa kyakkyawar niyyar ka sai ta sa Allah gafarta maka dama duk abin da ake nema shi ne mai gafara ake nema ina fata an gane don haka kun ji jama'a gashi nan malamai duk suka rubuta waɗannan littafai suna tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya daidaitu saman al'arshi fasu ila an qaulihi ta'ala sai kuma aka tambaye shi game da magana Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce ma kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhu wa amma alaga gafatta malam yanzu nan da kuke cewa Allah yana saman al'arshi to ai ga wata aya da ke cewa babu mutum uku da za su gana sai ya zama Allah shine na hudunsu to in ya zama shine na hudunsu ai yana tare da su kenan to ina kuma za ku ce yana sama wannan yake ce aya ta bakwai cikin suratul mujadala fa qala fi malam ali yace iqra ma qablaha to karanta ayar ko kuma karatun da yazo kafin ta karanta sai ka ji Allah ya ce alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ya kai mai karatu da saurare baka ga cewa Allah na same da abin da ke cikin sammai da ke cikin ƙasa ba ashe ayar ta fara da cewa Allah na same sai kuma a tsakiya ta zo ta ce don haka babu masu ganawa guda uku sai ya zama na hudunsu shine Allah sannan ayar ta sake cikewa da cewa inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masanin komai ne kenan yanzu asalin maganar da ka ɗauko kake son kai hujja da ita farkonta ya tabbatar da cewa Allah na magana ilimin shi ne game da duk abin da ke cikin sammai da ƙasai ƙarshe kuma Allah ya tabbatar da cewa ilimin shi yana ainihin wato sane da komai yanzu wannan bai isa sanar da kai cewa ashe wannan ganawa da Allah maɗaukakin sarki ce mutum uku in suna yin ta Allah ne na hudunsu ashe Allah ne na hudunsu yana sane da abin da suke kenan to ku ji jama'a daga cikin siffar ahlus sunna shine karanto aya dukanta da karanta hadisi dukan shi don bayar da kyakkyawar ma'ana gaba ɗayanta daga cikin siffar 'yan bid'a kuma gaba ɗayan su kaka rage ko ɗaya ko khawariji ko shi'a ko mu'tazili ko murji'i shine sai gutsuro maka wani bangare na aya ba tare da sauran ba domin ya san in ya karanto gaba to zai samu matsala in ya karanto baya akwai matsala na haka sai ciro maka ɗan wani wuri kit sai ce maka gashi misali jama'a yanzu sai ka je daga cikin alamomin abubuwan da yan bid'a zaka ji suna karantawa na ainihin aya sai su ce ai Allah ya ce ma sarrafna fil kitabi min shay'in babu abin da muka tsallake a cikin littafin Allah shikenan sai ce yanzu wannan dalili ne akan cewa komai akwai shi a cikin littafin Allah na'am in an so a ɗauki wannan ma'anar za a iya ɗauka amma wannan ayar ba ita ce hujja ba domin wannan ayar tana magana akan wannan littafi ne lauhul mahfuz take magana don haka alkitabu a nan da take magana alkitabul mubin wancan babban littafi wanda yake bayyana komai da komai amma ba alkitabu a nan alkur'ani ba don haka ku kiyaye jama'a kiristoci ma suna yi wa musulmi haka sai zo sai ce mata ai Allah yake fawailin lil musallina azaba ta tabbata ga masallata dan haka duk mai yin sallah dan wuta ne sai ka ce qur'anin yace masallata ba su shiga wuta sai ya ce maka eh sai ka ce to me yasa ba za ka karanto ƙarshen ayar ba ko kuma gaban ayoyin wadda Allah yake cewa fawailun lil musallina allazina hum an salatihim sahuna azaba ta tabbata ga masallatan da ke wasa da sallah sai ce to kai kaji kai yanzu kana sallah a'a sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ka shiga uku ka lalace domin yanzu ana maganar masu yin sallah suna wasa sun shiga uku ina kuma wanda baya yi gaba daya dan haka yanzu kai wannan aya ta tabbatar da cewa kai in ka shiga wuta ka kade ina fata an gane to jama'a kun ji don haka gaskiya saboda Allah duk sanda kake magana da wani dan bid'a in ya datso maka wata tsakiyar aya ya baka sai ka ce a'a in ya datso maka asalin wani tsakiyar hadisi sai ka ce a karanto hadisin gaba ɗaya mana da haka yana daga cikin wani abin alheri na al'imamin nawawi jama'a in ya kulla babu a riyadu na zai kawo wata matsala sai ya kokarin kawo ayoyi da hadisan da suka shafi matsalar gaba ɗaya in hadisin ne sai kokarin kwararo maka shi gaba ɗaya sai ka ga ya baka cikakkiyar ma'ana ta abin da kake so Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to Profesa tuwaijiri da ya zo ta alikin wannan wuri akan cewa yu'minuna bin ru'yati wal kalam ahlus sunna sun yi imani da ganin Allah da kuma ainihin magana ta Allah madaukakin sarki sai ce ay na bi ru'yatillahi wa bi kalamihi khilafan liman ankara zalika min al jahmiyyati wal mu'tazila ma'ana ahlus sunna sun yadda ana ganin Allah ahlus sunna sun yadda Allah na magana saɓanin waɗanda suke yi musun haka daga cikin jahamawa da mu'tazilawa jahamawa da mu'tazilawa in ka so ka haɗa su a najeriya don a gane su sai ka ce yan tatsi ne kawai ko yan ƙala su ne suke bayuwa zuwa ga jahamawa da mu'tazilawa to sa'an nan kuma har yau daga cikin ma'anar da jahamawa da mu'tazilawa take ɗauka a najeriya waɗannan mutanen da ke cewa ba a iya Allah maɗaukakin sarki baya sama waɗanda suke cewa Allah na ko ina da zafin shi waɗanda suke cewa Allah maɗaukakin sarki daidaito akan al'arshi ba kuma baya sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya a kowane dare bayan an yi da hadisai sun tabbatar amma sun ce su fa ba sa iya faɗan haka har wani lokacin aka jawo aka ce ar-rahmanu alal arshi stawa sai ce ban faɗa ba ba zan faɗa ba ba na faɗe wuce mu je ya sai a karanto aya gaba wai shi bai faɗa ba ba bai taɓa faɗi ba baki shi bai taɓa faɗin Allah a sama yake ba kuma yanzu ma baya faɗe kuma nan gaba ma yanke shawara ba zai faɗe ba don haka ja ayar da ke gaba Allah ba ta an gane eh haka suke cewa da an jawo ayar da take siffa Allah sai ce ban faɗa ba ba na faɗe kuma ba zan faɗa ba ci gaba mu je kai yan bid'a yan bid'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye sai ce wannan su fi ru'yatin lahi ala salasati aqwali mutane game da ganin Allah to sun kasu kashi uku alqamul awwal masu fadar magana farko cewa mala man yusbitu anna Allah yura fil akhirati bil absari iyanan waɗanda ke cewa ana ganin Allah maɗaukakin sarki amma a lahira ido da ido ba gani na zuci ba ba gani na ni'ima ba ba ganin alheran shi ba a'a za a ga Allah idanuwan bayan Allah za su ga zatin Allah walan yarahu fi duniya masu wannan aƙida suke cewa fau fau fau baiwa a iya ganin shi a nan duniya wa hadha qawlu salafi hadhihi al-umma magabatan wannan al'umma wannan ita ce maganar su kuma ita ce aƙidar su min as-sahabati wat-tabi'ina tun daga sahabbai da tabi'ai wa a'immatul musulmi da limaman musulmi irin su imam malik sufyanu da makamantansu wa huwa allazi ta'buduhu al-adilla wal barahim wannan maganar ita ce maganar da take daidai wadda dalilai da hujjoji suke karfafata ita ce muka yadda da ita jama'a ku kiyaye ba a ganin Allah a nan duniya dalili aya alqur'ani da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi ya ga Allah arini anzuru ilaika Allah bari in gan ka mana qala lan tarani sai ce ba zai yiwu ka ganni ba walakin bur ilal jabali sai dai dubi dutsen da kake akai ko wanda yake kusa da kai fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in ya tabbata inda yake to zaka iya gani na aga ce ma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka lokacin da Allah ya bayyana ga wannan ainihin dutse sai ya rugurguza shi wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ya faɗi ya suma ko kuma ya mutu wannan yana tabbatar mana da ba iya ganin Allah to sai mu a bisa karkashin malamtar mujtahidin su shine zamakshari sai suka ce to ai tunda Allah ya ce walaki lam tarani lam tarani sai suka fassara lan da cewa to ai lan ta zo wadda take fa'idantar da har abada don haka ya nuna kenan Allah ya ce har abada ba za ka ganni ba sai malaman ahli sunna suka ce to wannan wata sabuwar bid'a ce a larabci tun da ake ba a taba ji a cikin alkur'ani ko hadisi ko sahabbai lan mujarrabata ita kadai tana fa'idantar da har abada ba don haka fassara lan da har abada kai tsaye bid'a ce a cikin lugha ahlus sunna sai ku ji wannan na daga cikin bid'a da yan bid'a suka rataya muku saboda mafi yawanci su suka karantar da ku lugal arabiya a zaure mafi yawanci su ne malaman haya islam mafi yawanci a faculties na arabiya su ne malamai lan kudurta cewa lan tufidu ta'abin wannan lan ce ta yan bid'a ba lan din Allah ba ce duk qur'ani babu inda lan ta zo mujarrada mutlaqa wadda ta fa'idantar da ta'abid duk inda ka ga lan idan za ta fa'idantar da ta'abid za ka ga ababen har abada ɗin karanta alkur'ani walan ya tamannahu abadan Allah ya ce fau fau fau ba za su yi burin mutuwa ba sai ce har abada ɗin to duk inda nan ba ta zo da ta'abid ba ba ta zo da abadan ba to tana fa'idantar da abin da ba yake cewa sam ne ba zai yiwu ba amma ya faɗi ya akwai yiwuwar kuma ya yiwu ko to haka ma'anarta don haka ahlus sunna idan suka zo li irabul lan sai su ce harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbalin harafi ne da ke korewa harfu nafiyin wa nasbin kuma harafi ne da ke sanya nasba ga fi'ili mubari'i wa istiqbalin kuma yana kora gaba ne amma ba yana nuna gaban ta har abada ba don haka bahaushe sai ce sam ko faufau ko tautautau amma fa baya nufin har abada abin da ma'ana yana nufin ba za ta yiwu ba amma kuma takan iya yiwuwa din a ƙarƙashin haka haka ahli sunna ke li'irabinta lan ya makana sai su ce ba zai yiwu ya samu haka ba lan sai su ce harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbalin harafi ne na kore abin da ba zai yiwu ba korewar gaba ba korewa baya ba ba ana cewa ne bai yiwu ba ana cewa ba zai yiwu ba a gaba sannan kuma tana nasba amma cewa lan tufidu ta'duda hadha khalafa mu'taqadul muslimina wannan ya saba wa aqidar musulmi dan haka babban malamin ahlus sunna wal jama'a a cikin harshen larabci shine al-imam ibn malik yace marra an nafiya bilan mu'abbada qawluhu dud siwahu fa'abuda wanda dukke ganin lan tana fa'idantar da har abada ya ce to har abada kai ma ka tura maganar shi maganar banza ce ya rubuta littafi mujalladi biyar ya sharhin littafin ya sa mishi alkafiyatu shafiya wannan shine asalin ne asalin alfiya alfiya ya rubuta ta ne domin 'yan islamiyya da 'yan ƙananan yara madadin wasan ƙasa sai su ɗan bi su haddace ta amma asali ya rubuta littafi ne baiti dubu uku da ɗari shida ya sa mishi alkafiyatu shafiya ga littafin da ke warkarwa wanda ke ƙosarwa ke maganin duk wata matsala ta na hau sai aka ce ala gafarta malam wannan littafi yana da wuyar fahimta sai ce bari in muku sharhi mujallabi ɗaya ne da ya tashi sai mai da shi biyar to ɗaya yayi ya kuma an mai da shi biyar sai ce ai sharhi ne wuraren da ba ku gane ba shine sai ya tsaya warware muku su ya muku bayani aka ce ai akramakallahu abin ya ƙara tsananta ne a dai ɗan rairaye mana shine sai mai da shi alfiya baiti dubu madadin baiti dubu uku da ɗari shida to a cikin can ne yake cewa marra an nafiya bilan mu'abbada qawlu hurdud siwahu fa'abuda wanda ke ganin lam ta har abada ce har abada kai ma ka tura maganar tashi ka karfafa akasinta don haka lam ba ta fa'idantar da abada sai in ta zo da abadan din in ba haka ba lam da yake lantara ni cewa yake ba zai yiwu ka ganni ba ba za ka ganni ba shine malaman ahli sunna gaba ɗawansu suka tabbatar da cewa abin da yake nunawa a nan duniya ba zai yiwu ka ganni ba don haka ya kwatanta mushi to in ka zo wurin wujuhun yawma izin nabura wasu fuskoki suna haske a ranar alkiyama ila rabbiha nabura saboda suna ganin ubangijinsu ko kuma za su ga ubangijinsu wannan ayar kaga tana tabbatar da ganin Allah a Qur'ani take to wancan kuma tana kora ganin Allah a Qur'ani take sai malamai suka ce ai dama kaga al'amarin babu matsala tunda dai an gane lan a can tana fa'idantar da ba zai yi a ga Allah ba amma ba tana fa'idantar da har abada ba nan kuma da ta ce za a ga Allah ai abuba ta zo da kaidi ne ta ce wujuhun sai ta ce yau ma'izin a wannan rana ta kiyama ashe can kenan a ina matsalar ta faru a duniya to dalili ne akan a duniya ba za a ga Allah ba amma a lahira za a ga Allah sai suka sake cewa ai kuma ga wata aya Allah ce la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara ba idanuwa ba sa iya riskashi amma shi yana iya riska sai aka ce to kun nan dole a koma larabci ai da ma riska ita ce ganin haƙiƙani da kwakwa ko ka ga Allah za ka ga abin da ya so ka gani ne ai domin ko dan uwanka anan halitta da kake gani kana iya idrakin shi ne ban ma'ana idraki fa shine yanzu in na ganka in gano yaushe aka haife ka me ka ci yau menene ke damun ka me bukata ka har duniya ta tashi za ka iya ganin haka game da mutum to bari game da Allah dan haka idraki idanuwa ba za su iya idrakin Allah ba shine musko komai da komai amma wa huwa shifa yudrikul absara yana iya rufar komai da komai da ya shafi gani ko idanuwa don haka gaskiya za a ga Allah jama'a wannan ita ce aqidar mu ahlus sunna kuma ita ce aqidar musulmi to abin da nake so kullum ku gane mu fa ba ahlus sunna ne yan siyasa ba wato haka ce ahlus sunna yan siyasa waɗanda ba su tayar ma sunna su ba sai da suka ji shi'a ta tashi a'a mu dama mu ne mu ne ci gaban ahlus sunnan farko don haka mu muna kan aƙida su ne don haka kullum muke cewa mu ahlus sunna ne salafiyun ma'ana mu ba ahlus sunna bane a siyasiyun ad-demokratiyun al-qabaliyun ba ahlus sunnan da basu tayar da sunna bane sai da suka ji yan bid'a sun taso dama mu haka muke amma waɗancan ahlus sunna al-asabiyun su sun taso da wa'azin sunna ne da suka ji yan bid'a sun taso to su ne waɗannan suke da wasu irin rikitattun aƙidoji amma mu dama muna kan aƙidar magabatanmu ne yadda suke don haka wannan aƙidar tamu ta cewa ana iya ganin Allah a lahira ba a iya ganin Allah a duniya ba wai mun taso da ita bane lokacin da muka ji mu'tazilawa da jahamawa da 'yan shi'a sun ce a lahira ba a ganin Allah ba sannan muka taso da ita ba ma muna da ita ba wai sai da muka je mutasawwifa al-ghulatu waɗanda suka ƙetare iyaka daga sufaye suna cewa ana iya ganin Allah a nan duniya ba wai sannan ne muka ce ba a iya gani ba dama can a cikin aƙidar mutuntun mu haka muke cewa ba a ganin Allah a nan duniya me dalili hadisi ne sahihi cikin sahihu muslim da musnadul imami ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala yace ku saurara fa innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijinku ba har sai kun mutu yanzu wannan nassi ne ko ba nassi ba nassi ne cikin sahihu muslim musnad al-imam ahmad sai da yace ala ku saurara innakum la tarawna rabbakum ba fa za ku ga ubangijinku ba hatta tamutu mutu har sai kun mutu duk wanda yace a nan duniya yana ganin Allah makaryaci ne kuma lahi alaihi amma barin gaya muku akwai yiwuwar yana ganin wani haikali da shi haikalin ke gaya mai cewa shi Allah ne kuma akwai yiwuwar yarda cewa Allah ne saboda dalilin aƙidar shi ta bid'a ai san da ake ce mai Allah na da siffa kaza ga ta ta zo a Qur'ani cewa yake ƙarya ne Allah na da siffa kaza ga ta ta zo a hadisi cewa yake ƙarya ne to yanzu idan wani mutum mutumi ya bayyana mishi ya ce mishi ni ne Allah tun da ya ƙi yarda da siffofin Allah na gaskiya yanzu in ya ga Allah na jabu yana da hanyar da zai iya musu ba shi da hanya ko kun fahimta jama'a don haka don haka masu cewa ana ganin Allah a nan duniya ina son ku gane fa ba wai ba sa ganin wani abu ne akwai abin da suke gani kuna zaune da shi sai ka ji kawai yana maka haka yana muku haka wai ku matsa matsa wai ga Allah nan ya zo shi da abdul qadiri ku karanta tarihin cikin siru alamin nubala yana zaune wata ran sai ya ji ana ce mishi ya abdul qadir an Allah ya kai abdul qadir ni ne Allah ah, kai ne Allah wanda babu wani abin bauta da gaskiya sai kai to sai kuma ya shiru kun ji sirrin ya ce shi ne Allah to amma sirri shine kai ne allan da babu wani abun bautawa a bisa cancanta sai kai sai shu dan ya san wannan ba shi bane sai ce ihsa aduwallah tarwatse ka bani wuri ya kai makiyin Allah yace sai jiya jiya yana cewa Allah ya kubutar da kai da imaninka da tsarkin zuciyarka na batar da halittu da yawa ta wannan hanya wannan magana ibnu taymiya ya kawo ta a cikin littafin shi qa'idatun jalila fi tawassul wa wasila kuma tana nan a cikin fatawa menene wannan magana take nuna mana kenan ashe mutane da yawa suna jin ana ce musu ga Allah kuma ya ce muku ga Allah ana cikin limanci sai ga liman ne ya dawo baya ya shiga cikin ku maka idan da sallah sai ce ya ga annabi ne ya zo ya karbi sallar sallallahu alaihi wa sallam karka ce mishi wai ƙarya yake a'a akwai abin da ya gani inna ma abin ba annabi bane amma akwai wanda ya gani shaidan ne in ka gama imani da shaidan gaba ɗaya ka kafirce cewa Allah sai shaidan ya zo ya ta wasa da hankalinka ko kun fahimta jama'a haka mutum yana zaune sai ga yana tarwatsa almajiran shi cewa ga ka'aba nan ta zo tana dawafi da shi ka'aba ta baro makka ta taho madabo ta birnin kano ta zo ta same shi a cikin soro na ginin ƙasa tana kewaya shi saboda tsabar karamar shi gashi nan haka mawakin kadiriya yake cewa ka'aba ta zo ta kewaya shi ma'ana wai ka'aba ta zo ta kewaye fi da abdulkadir ka'aba ta zo ta kewaye fi da abdulkadir shine su ma sai ga mutum yana cikin tsoro a anguwar madabo a kano sai sai ce wai ga ka'aba nan ta zo tana kewaya shi duk abin da ya kawo musu wannan batan jama'a game da Allah game da annabi shi sallallahu alaihi wasallam game da ka'aba shine kaucewa sunna yanzu ahalin sunna sai tsaya ya duba annabi ya taba zuwa zai kewaye ka'aban nan aka hana shi shiga cikin gari shin bai dace ka'aba ta fito annabi ya kewaya ta ba wai ta kewaya shi ba amma haƙura ya ya koma bai kewaya ta ba haka Allah ya ce wal hadiya ma'akufan an yabluga buluga mahillahu ga ka'aba ga ga hadaya gaba ɗaya shiryayyar hadaya za a je a kai ta inda ya halatta a yanka ta shine cikin makka amma kafirai suka hana a bayan gari a nan aka yanka hadayar amma ka ba ta fito ta ce to ya manzan Allah tun da kai ne manzan Allah an turo ka don ka tsarkake ni na baro can na dawo zo ka kewaya ni ya so in koma in ci gaba da haƙuri da su amma ina yanzu ba maganar wai annabi ya kewaya ta ba yanzu shi wannan zindikin yana tsoron shi yake cewa ta zo ta kewaya shi kuma mutanen ƙasarmu mu sun yarda da irin wannan kafircin ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye na'am yanne fa mujalladi biyar ne a ba wannan kake magana ba a wannan ai ba shi ne ba daga taba ganin wancan ba sai na fito da shi wannan ai sharhin ainihin wato ita alfiya ne wannan sharhin alfiya ne wancan sharhin tafiya ne mujalladi biyar ne ba shi mun fara fito da littafan lugha an jima za a fito da shi wannan sharhin alfiya ne mujalladi goma ba kuma ba shi ibnu malik ne ba wannan shatibi ne yayi shi amma wancan alkafiyatu shafiya sharhi ne na ita alfiya wannan kuwa gashi almaqasidu shafiya fi sharhi alkhulasatu kafiya Eh. <laughs> Allah ya taimaka jama'a kun ji wannan don haka jama'a za a ga Allah za a ga Allah mai littafin badu'ul amali da ne muku alkawari jama'a gashi ma shi badu'ul amali tare da sharhin shi gashi nan wanda ainihin wato razi yi karanta a cikin wannan littafin gashi yana cewa yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wa tashbihin wa min misali sayan an-na'ima idza ra'awhu faya khusrana ahla al-i'tizali yace mu'mine za su ga Allah amma a yanzu ba za a kwatanta ga yadda ganin zai kasance ba amma an yadda ba a ga Allah an gane bi ghairi kaifin wa ba za a kamanta a ce kamar yadda A'a, a bi kaifin ba za a kaifanta Allah ba wa tashbihin wa darbin min misali ba za a buga misalin Allah ba ina fata an gane don yace fala tadribu lillahi amsal kar ku buga misalin Allah wa tashbihin wa darbin min misali sai yace fayansawna na'ima idza idan bayi suka ga Allah sai su manta da ni'imar aljanna da suke ciki ni'imar za ta zo musu in ne matakin farko na ni'imar lahira shine shiga aljanna mataki na biyu kana cikin aljanna sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana maka zatin shi gani zatin Allah sai sa ka manta da ni'imar da kake ciki to mataki na uku kuma sai ce ya yarda da kai ba zai sake fushi da kai ba har abada to ni'ima ta gama haduwa ina fata an gane dan haka wa tashbihin wa darbin min misali fayansawna an-na'ima idza ra'awhu idan musulmi suka ga Allah 'yan aljanna sai su manta da ni'imar da suke ciki sai ce fa ya khusrana ahlal itizali kun yi asara ya kuma utuzla da kuka ce ba za a ga Allah ba ku ne ba za ku gani ba amma mun za mu ga Allah to yanzu kun ga ahlus sunna sun yi wa magana adalci a bisa ganin Allah ba za a ga Allah a nan duniya ba me yasa manzon Allah ya ce ba za a ga Allah ba to sai wata mas'ala ta taso ranar eh, ranar Isra'i da Mi'raji da annabi ya ga Allah ingantacciyar magana da ta zo a cikin hadisi annabi bai ga Allah ba dan haka a je duk wani saɓani da aka yi na riwaya daga ibnu abbasin daga aisha daga wane ne magana ingantacciya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a musnad na imamu ahmad da sunan ibnu maja a abu ya tambaye shi har ra'aita rabbaka ka ga ubangijinka lailata usriya bik daren da aka yi isra'i da kai kala annabi ya ce an na ra'aitu ta yaya na ganshi ya za a yi a ce ma na ganshi nuran ra'aitu na dai ga haske amma ban ganshi ba to wannan haske da annabi ya gani sallallahu alaihi sallama yau za ka ji fassara shi a cikin karatun nan amma ba Allah ba ne haske ne wanda wannan hasken shine hijabi shine labulan da ke tsakanin bayan Allah da ganin Allah ɗin a nan tukuna wannan hasken shi ne malamai suka ce shi ne Allah ya haskawa ainihin wato wannan dutsen wannan na annabi Musa shi ne ya rugurguje ina fata an gari Allah maraukakin sarki ya taimaka Na, a kiyama ranar kiyama za a ga Allah amma wannan ganin gani ne da Allah maɗaukakin sarki zai yi dan ya ware ina shi ina shi a dandalin alkiyama za a ga Allah wannan ganin mumine za su yi mishi gani na rahama kafirai da munafikai ka gane su kuwa ba za su ga hakikanin ganin shi irin ganin da mumine suke ba domin hadisi yadda ya bayyana da Allah maɗaukakin sarki yake cewa yau mai yukshafu an saƙin wa auna? ila sujudi fala yastati'una ha sai ka ce khashi'atan absaruhum ترهقهم ذلة وقد كانوا ila إلى السجود وهم سالمون Allah zai buɗe ƙaurin shi a ranar alƙiyama. haka ya fassara magana kenan babu saɓani Allah zai buɗe ƙaurin shi saɓanin fassara muguwa da suke wai ranar kiyama za a nannaɗe ƙwauri saboda an yi ha maza ha mata ƙarya ne wannan fassarar yau mai yi kushafu an saƙin ranar da Allah zai buɗe ƙwaurin shi me yasa muka faɗa kamar Allah ne ya faɗi cikin hadisin Bukhari yace yakshifu rabbuna azza wa jalla an saƙaihi ubangijinmu zai yaye ƙwaurukan shi a ranar alkiyama da haka fasara waccan ayar hadisin ne amma akwai babi ne da zamu tattauna game da ƙaurin Allah in Allah ya so wanda zamu zo muku da littafai waɗanda za ku ji malamai sun bayyana ƙarara idan Allah ya bayyana ƙaurin shi muminai sai su tafi sai su yi sujuda munafukai sai bayan su ya kage idan bayan su ya kage sai Allah ya ce wa qad kanu yud'auna ila sujudi an kasance da ana kiransu su zo su yi sujuda wahum salimuna suna da lafiya kalau a duniya amma sun ki a yanzu za su shiga kaskanci fuskar su za ta shiga ɓaci rai za su shiga damuwa waɗannan ayoyin abin da suke tabbatar mana shine ne Allah zai musu sakamako ne daidai da mugun aikinsu to a wannan halin an yi haka ne dan a gane su waye muminai duk wanda ya iya yin sujuda saboda ganin ƙaurin Allah to dalili ne akan mumine ne duk wanda ya kasa yin sujuda to yana daga cikin kafirai ko kuma munafukai kun ga wannan ganin na Allah da za a yi to gani ne wanda na bambancewa sai gani na biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bada labari a cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda Abu Huraira da Abu Sa'id suka fitar da sahabbai suka ce hal nara rabbana yawmal qiyamati za mu ga ubangijin mu ranar alkiyama manzo Allah ya gaya musu eh za su gani to sai kuma ya ɗauko musu labarin tiriyan tiriyan yadda har za a kai ga ganin Allah ɗin bayan da Allah ya tattara halittu gaba ɗaya sai ainihin wato Allah maɗaukakin sarki sai ya zo amma in ya zo sai ya zo a wata sura wadda ba ita ce surar da aka saukar wa alƙur'ani aka sauka a alƙur'ani na muminai suka karanta ba in ya zo ya ce ni ne ubangiji sai muminai su ce a'a ba kai ne ubangijinmu ba idan ubangiji ya zo za mu gane shi da siffofin da aka gaya mana tun a duniya wannan ganin da za a yi za a gan shi ne gani gaba ɗaya to a daidai wannan lokaci sai Allah maɗaukakin sarki sai ya yi hijabin da ke tsakanin shi da ainihin muminai sai muminai sai su gan shi to a wannan irin ganin jama'a muminai ne za su ga Allah gani na haƙiƙa amma wancan gani da waccan sura da muminai da kafirai da munafukai duka za a gani gaba daya amma sanda zai bayyana sura shi ta gaskiya to mumine ne za su gan shi ai qur'ani ya ce mana kalla innahum yawma idhin an rabbihim lamahjubun za a kare kafirai da munafukai daga ganin Allah a ranar alkiyama domin ganin Allah a bisa surar shi ta hakika ni'ima ce Allah kuma bai yi niyyar wani kafiri ya dandana ni'ima ko kaɗan ba a lahira don haka jama'a waɗannan su ne tafsili sai malam ya ce na'am na'am eh eh bari za mu zo daidai wurin shi yasa kuka ji na bar magana tukun eh na'am a'a nuru samawati wal arda anan duk abin da malaman tafsiri suka ce na farko nur din sunan shi ne nur din sunan shi ne na biyu kuma ma'anar shi shine munawwir mai haskaka su eh bari mu je da insha Allah sannan sai ce القول الثاني مغنى تبيو من يقول إنه لا يرى في, لا يرى masu الدنيا ولا في الآخرة ما سيتيوا باء غنين الله دنيا كما باء غنين شاء الآخرة وهذا قول النفاتي wannan maganar masu kore ganin Allah ne ko kuma masu kore siffofin Allah gaba ɗaya minal jahamiya daga cikin jihamawa wa man haza hazwahum da waɗanda suka bi ta farkin su kamar yan shi'a yan shi'a ma ba su za a ga Allah ba ina son ku san wannan duk ɗan shi'a bai yadda a ga Allah ba a duniya ko a lahira me yasa 'yan shi'a ne suke saba wa salaf saboda su dama sun ƙudurci aƙida saba ma salaf tun farko to duk inda aka je sai ga salaf na da wata aƙida ga wani da ya tawaye sai su ce wancan ne ke kan gaskiya ku karanta ga wani littafi can ku ɗauko mana ɗaya daga cikin tafan da ya tattara ainihin aƙidojinsu su nan masu yawan ina fata an gane ku ga yadda asalin suka gina su akan wata ƙa'ida guda ɗaya wannan aƙida da suka gina ainihin wato kansa ita ita ce saba ma ahli sunna da salaf shine asalin addinin shi'a a cikin wannan littafi malamin ya kawo an tambayi wani malamin shi'a ce algafatta malam yanzu irin mu da ba manyan malaman shi'a ba da muke zaune a ƙasashen da babu malaman shi'a idan addini ya kama mu za mu yi muna son mu tambaya ba malamin shi'a ya za mu yi sai ce je ka tambayi malamin ahli sunna duk fatawar da ya baka aƙidar su ko addininsu ba wani abu ne rubutacce a yi kaza a'a za su saurari ne ahalus sunna ya ce farillan alwala guda bakwai su sai ce guda saba'in ne ko da ba za su iya lissafin saba'in din ba ahalus sunna ya ce Allah a sama yake sai ce a ba a sama yake ba don haka asalin aƙidar ta gini ne akan saba ma ahalus sunna tunda ya ce ba malami na shi'a da zai bani fatawa sai ce a ai akwai ka'ida je ka duk malamin ahlus sunna in ya ce maka kayi kaza to kada ka yi wannan abu to shine ta mu fatawar ina son ku gane sirrin da ke cikin wannan maganar yana bayyana asali ba rubutacciyar aƙida ko addini ne da su ba sai dai ne abin da ya tabbata a sunna to sai a yi akasin haka don haka suka ce faɗin amin a sallah yana ɓata sallah runguma hannu a sallah yana ɓata sallah wa ya faɗi wannan Khomeini ya faɗi wannan a cikin littafin shi tahrirul wasila me yasa saboda ahlus sunna qatiba sun haɗu kan cewa runguma hannu ɗin nan shine zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce zo daga sahabbai da tabi'ai hadisai mutawatirai sun sunnanta faɗin amin haka kuma suka ce in aka tafi makabarta tunda ahlus suna sun ce a tura ƙasa da tafin hannu sai suka ce to shi'a kuma su tura da bayan tafi don dai a saba ina fata an gane saboda haka a nan da malam yake cewa cewar ba za a ga Allah ba duniya da lahira to ita ce aqidar jahamawa da waɗanda suka bi farkin su shine nace kamar yan shi'a ga malam Ibrahim al-Wazir wani babban malami ne daga cikin malamai ainihin na ƙasar Yaman wannan malami ya rubuta littafin nan mujalladi tara al-awasim wal qawasim an sunnati abul qasim mujalladi tara ne gashi a cikin mujalladi na biyar daga shafi na ɗari biyu da biyar malamin ya fara tattauna wannan mas'ala dangane da ganin Allah maɗaukakin sarki domin asali ya rubuta littafin ne yana mai da martani zuwa ga wani kasurgumin ɗan shi'a wanda daga cikin abubuwan da ɗan shi'an ya rubuta mishi akwai musu game da ganin Allah to da yazo zai sharhi da mai da martani akan wannan sai da ya ci kusan shafi saba'in yana raddi don haka aƙida ce sananniya ga 'yan shi'a cewa ba za a ga Allah ba a duniya ba za a ga Allah ba a lahira mu kuma aƙida ce sananniya gare mu cewa ba za a ga Allah ba a duniya za a ga Allah a lahira don haka ga littattafai guda biyu kitabun ru'ya lil imam ibn nahas al-misri wannan malami ya rayu a karni na uku ainihin wato aka haife shi a lokacin kuma ya rasu ma'ana kusan shekara dubu ɗaya da wani abu kenan da rasuwa gashi yace kitabun ru'ya ya tattaro ayoyi da hadisai ne da suka yi magana akan ganin Allah ya sharhin su shekara dubu ɗaya da wani abu sannan sai al-imamu Ali ibn Umar ad-Dara Qutni shi kuma Dara Qutni yace ru'yatullahi azza shi azza jalla wa'ala ganin Allah ganin Allah jalla wa'ala gashi akan haka imamu Dara Qutni ya rubuta waɗannan su ne littattafan da ahalin sunnan duniya ke karantawa tun da har yau da haka suka san aƙidarsu tun kafin 'yan shi'a su taso da tasu aƙidar idan ahli sunna kuka zauna duk ba ku karanta waɗannan ba ba ku san su ba sai bayan kuji ji an fara yaɗa aƙida ku ce a zo a yi taron rabbi. ina duk mutumin da ka ji ya sa littafi ko ya sa majalis yana karantar da abu kai kuma ka ce a zo a yi taro ko taron ƙasa ne za a yi a kan shi duk ka gama taron ka karatse shi kuma zai ci gaba da karantar da abin da yake yi inda gaske ne kai ma sa ka karantar ko kun fahimta gama. Allah ya taimaka alqawl salis magana ta uku man yaqulu innahu yurafid dunya wal akhirah masu ganin ce masu cewa Allah ana ganin shi a duniya da lahira sun yadda duniya za a ga Allah lahira ma za a ga Allah wa hadha qawlul hululiyya wannan magana ce ta 'yan hululiya 'yan hululiya su ne kiristoci da 'yan ɗariƙu waɗanda suke cewa allah maɗaukakin sarki na shiga jikin mutum yana magana ainihin a bakin mutum allah komai ne kuma komai allah ne su ne 'yan hululiya kiristoci su ne suka fara wannan aƙidar kafin sufaye ko yanzu ka ji kirista na magana sai ka ji ya ce ruhi mai tsarki ya bishe ni abinda maganar take nufi shine ruhi mai tsarki ya shige ni don haka in ka saba da kiristoci musamman jama'a kun san zama da musulmi yana taimakawa mutum kafirce shi ma ya ragu in baka ga kirista a kudu ba kirista bakin kirista don kiristan nan wasu abubuwan ba sa iya yanzu a kudu ne za ka ga kirista kawai in ya ce maka ruhi mai tsarki ya bushe da sai ka jira ya Allah ya shiga cikin shi ne don haka yanzu yake wata hajijiya to duk maganar da ya gaya maka a sai ce wai Allah ne a jikin shi a ɗazu kamar mutumin da aljani sai ya shige shi ba kaga a nan arewa ba sa yin haka sai dai a ɓoye amma a kudu kana tafiya a Lagos ko a Ibadan kana tafiya cikin Port kawai sai ga mutum yana tsalle yana abin nan sai ka jina gan shi ana dan koya ana kaucewa haka ruhi ne tsarki ne ya shige shi ko kuma kawai gari ya waye sai ce God spoke to me yesterday night jiya daren jiya Allah ya magana da ni kuma duk abin da ya faɗa sai su yarda ko kun fahimta jama'a to waɗannan su ne masu cewa ana ganin Allah wa min tabi'ahum da waɗanda suka bi su min ulatil mutasawwifa daga cikin waɗanda suka ƙetare wuri a cikin sufaye amma da yace a duba fatawa mujalladi na 12 shafi na 336 da shafi na 337 da littafin ainihin bughwatul murtad shafi na 470 zuwa 472 jama'a kun ji da ahlus sunna ke magana in so gama magana sai an fahimci magana tsaf sannan sai ke a duba wuri kaza don haka kai ma ka koyi haka ba wai ka zo ka ce ana ganin Allah sai ka ce a duba wuri kaza ba eh ba laifi amma so ake sai ka gane wurwar matsala an fahimce ta tsaf sai ka ce to a duba wuri kaza amma wani ba da damar da zai je duba yi kokarin ka fahimtar da shi to in ka kasa fahimtar da shi ya nuna can inda ka karanto ko dai ƙarya kake ko kuma kai ma ka karanta baka fahimta ba dan me zaka tuna mu inda kai ma baka fahimta ba ko kun fahimci wannan jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake ni to jama'a kun je waɗannan bayanai dan haka gaskiya ana ganin Allah a ranar alkiyama amma ba a ganin Allah a nan duniya wanda duk ya ce ana ganin Allah a nan duniya yayi ƙarya kuma la'anta Allah ta tabbata a gare shi za ka ga yanzu yan ɗariƙa sun buɗe ƙofar wannan jama'a sai ka ga gwani ne budurwa shekara ashirin da biyu ba ta samu miji ba yana yawo wasu yan mata yan talla jali ya ƙare musu suna bin su ana ce mata sayida kawai ana cikin tafiya wai sai ga kawai ta kau da kai haka sai ga su kuma sun ja baya sun ɗan yi wani kashamo haka wato sayyida tana gana da Allah ne ƙarya take zindiƙiya ku samo mata miji tiri za ta miƙe rashin miji ne ya hana ya sa ta kafirci ina fata an gane warawa aidan har wayo al-imam al-harawi ya ruwaito an abi isa tirmidhi daga al-imam abu isa at-tirmidhi abu isa tirmidhi dai da ka sani da ake cewa rawahu tirmidhi qala tirmidhi yace huwa ala al-arshi shi Allah yana kan al-arshi kama wasafa fi kitabihi kamar yadda ya siffanta a cikin littafin shi wa ilmuhu wa qudratuhu wa sultanuhu fi kulli makani amma da ilimin shi da ikon shi da mulkin shi ya kai ko ina kun ji gaskiyar aqida kenan ina fata an gane wannan magana tana nan a cikin sunan tirmidhi din fa a cikin kitabut tafsir jama'a yanzu kenan dan bid'a zo maka ba zai ka ce tirmidhi ba ai ya da tirmidhi ko to ni dauko tirmidhi sai ka ce ga abinda da tirmidhi ya ce Allah maɗaukakin sarki akan al'arshi yake kamar yadda ya faɗi a cikin littafin shi amma da ilimin shi da ƙudurar shi da ikon shi suna ko'ina wannan magana tana nan a cikin sunan tirmidhi mujammad na biyar jama'a shafi na ɗari hudu da hudu a cikin kitabun tafsir babun wa min suratul hadidi wannan shine babu an gane wannan da ke jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka bari ku wani sharhi da malam mubarak foriye wanda ya sharhin tirmidhi da daidai wannan gurin a cikin mujalladi na hudu shafi da ɗari da casa'in da hudu sai ya ce wa ilmillahi wa qudratuhu wa sultanuhu fi kulli makani ma'ana ilimin Allah da ikon Allah da mulkin Allah suna ko'ina ai yastawi fihi al-uluwiyat wa sufliyat wa ma bainahuma ai duk halittun da ke sama da halittun da ke ƙasa Allah yana sane da su daidai wa daida haka duk halittun da ke tsakatsaki wa huwa alal arshi kama wasafa fi kitabihi Allah yana nan akan al'arshi kamar yadda ya siffanta ainihin a cikin littafin shi qala tudi al-imam tudi yace al-kaf da yace kama kama ai mustawin alal arshi Allah ya daidaitu akan al'arshi istiwa'an misla ma wasafa nafsuhu bihi fi kitabihi istiwa'i irin wanda ya siffanta kanshi da shi a cikin littafin shi Allah maraukakin sarki ya taimaka to jama'a sai a koma cikin matanin littafi malam yace warwa an abu zur'a dan kar ku manta fa ibnu taymiya da ya gama bayanai da suka gabata sai yace zai ta kawo maganganun malamai sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan shi yana faɗin littattafai aikin da yake yi kenan yanzu yace warwa an abi zur'a razi har wayo an ruwaito daga al-imamu abu zur'atar razi annahu ila an tafsir qawlihi ta'ala an tambayi abu zur'a game da fassarar magana Allah madaukakin sarki da yace ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah mai rahama ya daidaitu saman al-arshi fa qala sai yace tafsiruhu kama tuqra'u fassarar shi shine kamar yadda ake karanta shi din yadda aka karanta shi haka yake Allah ya daidaitu a saman al-arshi. kada a ce daidaitu ba don ba haka karatun ya ce ba ko cewa karatun ya daidaitu to haka fassarar take sai ce huwa alal arshi Allah akan al'arshi yake wa ilmihu fi kulli makami amma ilimin shi na ko ina mun kala gaura haza wanda duk ya faɗi wata aƙida saɓanin wannan fa alaihi la'anatullahi tsinuwar Allah ta tabbata gare shi ma'ana Allah ya tsine mishi albarka yanzu kun ga malaman salaf suna irin wannan abu da yanzu wasu yan tsirarun yara ne aka samu waɗanda ba inda mutum ya karanta wata salafiya wai sai ce malaman salaf duk ba sa irin wannan su malaman salaf ba sa tsinewa kuwa a'a suna tsinewa amma ba sa yawan tsinewa don yawan tsinewa manzon Allah ya hana sai an baka nuna a cikin karatu ba sai kai ta kwamsawa kamar misali mata annabi bai hana su ziyarar makabarta ba yawan ziyara ya hana la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama zawaratul qubur masu yawan ziyarar makabarta annabi ya tsinewa amma annabi bai tsinewa masu ziyarar makabarta ba don shi ya ga mace ta ziyarci makabarta bai hana ta ba ko kawai hana ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci matar shi Aisha ta je ta ziyarci kabarin dan uwanta Abdurrahman dan haka annabi bai hana ziyarar makabarta ba amma ne yayi ya ainihin tsine wa masu yawan ziyara to haka manzan Allah cewa laysal mu'min bi ta'ari wala bil'ari mumini ba mai yawan suka ba ashe mumini in suka ta kama yana yi amma mumini ba shi kenan kullum suka ba ko kun fahimta sannan mumini laisa bil'amin ba mai yawan tsinuwa ba kullun ne ta tsinuwa a'a amma in ta kama fa yana yi Allah da kanshi ba yana tsinuwa cikin Qur'ani ba annabi da kanshi yana tsinuwa sai ce man awa muhdifan wanda ya tattaro wanda ya taimaki dan bid'a fa alaihi la'anatullahi wa la'anatu kaza wa la'anatu wanda duk ya taimaka dan bid'a ya bashi gida ya zauna ya bashi shago ya taimake shi Allah ya tsine mishi mala'iku ma sun tsine mishi kaza kaza wannan ba tsiniya ba ce da haka ita salafiyancin in ba ka je ka koya ba sai ka je ka rike nassin hadisi kana fassara shi amma baka dubi wasu nassoshin ba sai ka kasa fahimta kuma ka zo kana cewa kai ma salafi dan haka salafiyanci manhajiya ce kuma sai an koya ko kun fahimta jama'a kamar aikin likita ba wai babu magani ne aikin likita ba duba mara lafiya shine asalin aikin likita sannan ba da magani in dai ba da magani ne duk magani a jikin shi ana rubuta maganin ciwon kai maganin ciwon ciki maganin asma za ashe ba mu da bukatar likitoci ba sai mu shiga chemist kawai kai eh kawo maganin ciwon kai to kawo na gwiwa ma kawo na kwankwaso mutum duk ya ya hada ya sha haka ne ko ba haka ba to amma me yasa muke bukatar likita dan yana iya gane ciwon kan me sababin shi kuma ina ya kai yaya za a bullo mishi don haka wani ciwon kan sai likita ce kana buƙatar ka je ka bacci ne wani ciwon kan likita ce yunwa kake ji wani ciwon kan fa ba kan ne ke ciwo ba uwar hanjinka ce ta samu matsala shine ulcer ce sai ta haifar da ciwon kan ashe kaga ba maganin ciwon kai ba a baka ba maganin ciwon ulcer ne to ashe kun ga kenan wannan yake nuna ashe kafa chemist bai isar ba sai an samu likita to likita din nan to sai ya je ya koya ku a gaban malami Allah ya taimaka don haka gashi ne yake cewa duk wanda ya ce Allah ba a sama yake ba duk wanda ya ce ilimin Allah baya ko ina to Allah ya tsine mishi albarka na'am alaikum na'am na'am na'am na'am saman al'arshi eh. wato ai dama da ake cewa akan al'arshi ana fassara kalma ala ne ba ana nufin ya zauna ya daidaitu akan al'arshi din ba don in ka fahimci haka tintini to ka fahimci kuskure ai larabci ne ya ce ala ala din nan tana nufin mubasharanta zama akan al'arshi Allah ya wadata daga al'arshi amma abin da ake so a ce maka sammai guda bakwai su ne sama da halittu ko to ita kuma al'arshi tana sama da su to shi kuma fa ya daidaito a sama da ita don haka yanzu Allah yana sama da sama ɗin me sama da sama ita ce al'arshi to Allah yana sama da ita to istawa da aka ce ba ana nufin wa ya daidaito ba al'arshin ta zama mazaunin shi a'a kar ka fahimci haka domin in ka fahimci haka kafin ya halitta al'arshin a ina yake su yan bidiya a abin da suka fahimta kenan sai yanzu kuna nufin Allah yana zama sai ce a mu ba mu ce haka ba cewa muka ya daidaitu a saman al'arshi shi ne ba'inun min halƙihi ya yi sama daga halittun shi ba zama ake nufi ba. Falon. duka ɗaya ne duk wanda ka fasara, fasara tana bayuwa da hausa in ka ce ya daidaitu kan al'arshi kawai abin da baya ƙoƙarin nuna mutane ba ana nufin kan al'arshin kanta ya zauna ba ana nufin sama da ita don haka bari gaya muku akwai wata hausa da nake so da dama ba ni ta ne sai nake jin ba ku fahimta ta ita ce asalin ya kamata a fassara ala birbishe birbishe ban san ko kun san wannan ba burbushe shi ne sama da kaza to kun ji ko kun ce burbushe duka domin zaganci ne daidai ne sama dai shi ne asalin yake ɗaukan ma'ana ala a wannan wurin don haka istawa alal arshi Allah ya daidaitu burbushen al'arshi a to barar rabuwa kuma ma'anarta daban barar rabuwa ma'anarta daban Eh. bindishe daban bararar jewa daban ina fata an gane abin da bahaushe yake nufi da bararar jewa kamar yanzu ka je ka samu babarka sai ka kwanta a kan cinyar ta kai likimo haka kawai gaba ɗayan ka zube shine barar wato ka samu kawai wuri ya haɗu ka miƙe ƙafarka shine ka bararraje bagewa ma haka ne ma'amai shi وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسرائيلي ما لن يتي الإمام أبو القاسم اللالكائي يا رويتو أتكل لتافن شكينا من قبل بلتافن ناشي شرح اعتقادي أهل السنة والجماعة نافع أنغاني wannan littafin ga shi nan muna da shi akwai mai mujalladin shi biyar shine asalin bugun akwai kuma mai mujalladi biyu bugun misar duk ɗaya ne dai sahibu abi hamid almajirin abi hamid ma'anar sahib kenan anan al-isra al haka ake karanta wannan wurin al-israyini fi usul sunna a cikin littafin shi mai suna usul sunna bi isnadihi ya ruwaito da isnadin shi an muhammad ibn hasan daga muhammad dan hasan sahibi abi hanifa almajirin abi hanifa qala Muhammad ibn Hassan al almajirin Abu Hanifa ne kuma almajirin Imam Malik ne yace ittafaqa al-fuqaha kulluhum malaman fiqh baki ɗayansu sun haɗu min al-mashriq ila maghrib tun daga gabas har yamma ala al-imani bil qur'ani akan yadda da al-qur'ani wal ahadith allati a biha thiqat da kuma yadda hadisan nan da amintattu suka zo da su an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fi sifatin rabb game da siffar Allah ubangiji azza wa jalla wanda yake da buwa da ɗaukaka min gairi tafsirin malamai sun yadda akan cewa a karanta waɗannan ayoyi ba tare da an yi tafsirin su ba da yake nufi da tafsiri a nan zai zo fassara mana tafsiri fassara irin fassarar da jahamawa suke yi wala wasu ba tare da an siffanta wannan siffa ba wala tashbihin ba tare da an kamanta Allah da halittu ba faman fassara yawma shay'an min zalika yau wanda duk ya fassara wata aya ko wani hadisi ko wata sifa daga cikin siffofin haka faqad kharaja amma kana alaihi annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi to ya ainihin fita daga abinda annabi yake akai kun ji fa ma'anar fassara ba wai fassara irin wannan da muke ba wa farakal jama'a kuma ya rabu da jama'ar musulmi fa innahum domin su annabi da sahabbai lam yasifu ba su rinka siffanta Allah da siffofin da ba shi ba walam yufassiru ba su rinka fassara ayoyin da fassarorin da ba haka suke ba walakin aftau bima fil kitabi wa sunna suna fatawa ne da abin da ya yazo cikin alkur'ani da sunna shine rashin fassara in aka ce wadullahi in ka zo kai ma ka ce wadullahi amma kaka ce kuwatun lahi to in ka ce kuwatun lahi ka yi fassara da ba haka take ba in aka ce wa a rabbuka ka ce wa a amru rabbika to ka yi fassara ka yi wasu da ba haka ake so ba sunna sakatu malaman farko sai su faɗi wadda qur'ani da sunna suka faɗi sai su yi shiru faman kala bi qawli jahazin wanda duk ya faɗi magana game da siffofi irin yadda jahamawa ke faɗi faqad faraqal jama'ata to ya rabu da jama'ar musulmi fa innahu domin kuwa shi nan qad wasafahu bi sifatin la bi sifati la shay'a shi jaham yana fassara Allah ne ko yana siffanta Allah ne da siffar da take nuna ba komai a siffar dan sai ce sami'un bila sam me ji ba tare da ji ba to kun ga siffanta Allah bila shay'in kenan kuma fata an gwani. wannan magana tana nan a cikin mujalladi na biyu na cikin wancan littafi na sharhu usul itiqad ahli sunna a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari hudu da talatin da biyu kun san abin da nake so karatuttukan nan namu nan gaba su haifar nan gaba muna son karatuttukan nan su haifar da wani revolution a Najeriya game da ni game da a zauna a fara rubuce-rubucen waɗannan abubuwan da hausar boko da turanci kuma shi yasa jama'a jiya da shekaran jiya aikin da muka yi mun yi aikin tara littattafanmu ne na musulunci amma na turanci a wuri ɗaya kusan duk matsalar da za a bukata in ba duka ba to mun tara mata littafi da turanci fassara kuma lafiyayyar fassara ta salaf tare da littafai ne masu tsadar tsiya za ka ga sharhi na aqidatul wasitiyya ta ta usaimin yayin da zaka je ka siye ta nan wurin ma da littafi ɗari shida ko ɗari takwas sai ka ganta mun siye ta naira dubu tara sai da fassara turanci ce don haka library ne ɗan kaɗan amma in ba ka ji kuɗin da aka kashe ya kai wajen miliyan uku to me fa'idar tara waɗannan littafan shine muna son ne nan gaba kaɗan za mu fitar da wani sashi na rubuce-rubuce a darul hadis game da misali mu ce muna so a wannan watan za mu fitar da wata maƙala kuma za mu tara jama'ar Zariya mu gabatar da ita a ina a abu ko a polytechnic ko a fce da turanci za a gabatar da wannan maƙala a kan sauƙiya ta rab cewa allah a sama yake sannan a buɗe ƙofa ta duk wani wanda zai challenging ya yi challenging amma da dalili muna fata an gane aikin aiki ne jama'a ya wuce yadda mutane suke tunani inna ma mun samu kanmu ne a halin rashin infrastructures a da ma'ana ba mu da gine-gine ba mu da makaranta tsaya ba kaza ba kaza don haka wani abin ko kana da kayan aiki idan babu inda ba aikin kaga matsala ne sai kaga birkila ya fito da shebir da kwangiri yana ta yawo ba inda zai yi aiki idan aiki ya samu fa yanzu sai a gane ya iya aikin ko bai iya ba kuma da ya iya ya yake da arha ko ba arha so da haka yanzu aikin da muke kokari yi kenan nan da ɗan lokaci kaɗan jama, duk wata mas'ala insha Allah in ta taso za mu mata rubutu ne akalla ku ji akalla da yare uku yaren farko da larabci idan mun samu wani littafi wanda yake magabacin mu ya rubuta shi ya tattauna matsalar to kafallahu almu'minina alkitaba sai mu je sai a buga littafin shi wannan littafi ya wakilci wannan aƙidar tamu akan kafa idan ba mu samu ba to sai mu zauna mu sai mu rubuta idan a turanci ne idan da hausa ne haka to sa'annan sai kuma a zo in al'amari ya tafi sai a fara rubuce-rubuce da sauran yarurruka a yi da fulatanci a yi da nufanci a yi da yaren ibra a yi da barbarci haka wallahi sai an isar da wannan amanar da Allah madaukakin sarki ya dora wa malamai wa iz akhadha Allahu mithaqa ladina utul kitaba me yace latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu alƙawari Allah ya da malamai za ku bayyana za ku bayyana ba za ku tsoro ba? eh haka duk wanda Allah ya bashi karatu ko ka manta Allah ya wannan yarjejeniyar kuma wannan yarjejeniyar ka sa hannu a kanta in kan a halice ka ka yi stamping ya rage maka ka zo ka yi aiki da ita ranar kiyama ka kuɓuta in ba haka ba ka ki aiki da ita ranar kiyama linzami Allah zai makala maka na wuta Allah yake a jaka a kai ka da ka duk wani mai karatu ya san cewa neman karatu aiki ne wato samun karatun da yaɗa karatun da bayyana shi da tsayawa a kan shi kuma aiki ne idan ibn taymiya ya rubuta wannan littafi alƙalai fiye da hamsin sun yi shari'a a kai ya iya zama ya kare kanshi suwaye yanzu ke wakilta aƙida ibn taymiya waɗannan 'yan ɗariƙa da suke rinto suna cewa ibn taymiya ma nasu ne amma kuma suna komawa suna saba wa da shi ko kuwa mu da ke cewa bi haƙƙin ibn taymiya namu ne ko muke kara da shi man aula ibn taymiya inna aula an-nas bi ibrahima lallazina tabauhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyyul muttaqin in dariƙa sun fito a nan zaria da kaduna suna cewa ai ibn taymiyan ma sun gano cewa nasu ne ban dariƙa ne sai muka ce madalla ku tashi ku karanta wa mutane littattafan shi sannan ku yadda Allah a sama ike ku yadda Allah yana sauka ƙarshen dare ku yadda Allah na da hannu na da ƙasa ku yadda Allah zai zo ranar alkiyama amma ku tsarkake waɗannan siffofi daga na ƙasa sai kuma ce a to ashe ƙarya ce kawai jama'a kun fahimci nan da kyau ko saboda haka dole ne a tashi a rubuta kuma in ka rubuta in ka je ka rubuta wani ya zage ka ko maka rabbi ka ce to next time ba za ka sake rubuta ba a'a ibn taymiya ya rubuta wannan Na ka sake sai kuma yanzu wannan littafin da ya rubuta shi shi dan karami kwaya daya da aka taso da kece kuce da ya tashi sai rubuta mujalladi tara ya sharhin wannan haka malaman suna suke yi ibn hazm littafin suke ya rubuta mujalladi daya al-mujalla da suka yi raddi sai mai da shi goma sha daya idan ba su ma kai yanzu sai ka mutu nan bufa kaho ma kakka tashi saboda tsabar zafin mutuwa alaikum salam wa rahmatullah ina son ku gane wannan da kyau jama'a don haka dole ne a tashi a yi rubuce rubuce da turanci a yi su da larabci a yi su da hausa a yi su yanzu cikin ɗaliban mu jama'a akwai wanda ya kwani game da fassarar waɗannan irin littattafai yana daga cikin waɗanda ke wa darussalami wannan aiki a nan najeriya to duk in aka tashi wannan za a mai da abin ne ya zama wata department wani bangare a nan darul hadisi na yin wannan aikin don dama darul hadisi kamar yadda muke faɗi an taru ne a aiki ba an taru ba ne kawai a karɓo zakanan, a karɓo kuɗin taimako nan a zo a raba nan wannan ya gidan shi fanti wannan ya ƙara amarya kuma a koma ana jiran a mutu ba wallahi ba aikin ba sai amarya ta kwana bakwai ma bata san inda kake ba ina fata an gani domin imam bukhari matar shi ɗaya ce imam zahabi eh, imam zuhri matar shi ɗaya ce amma cewa take gwamna ya ƙara mata uku da waɗannan littafan da ya kufa yana karatu ce don ba ta ganin shi don in yana da mata uku ita ce ta hudu tace in ya je can ya je can ya je can ta gan shi bayan kwana shida ko ce to in sai ta kwana goma sha kaza ba ta gan shi ba yana can wurin littattafai ce ba gwamna ya uku ba kai ka ji mace na fatan ai mata kishiya uku kai ka san bala'in da ya kai dora wuta ya kamata ku gane wannan gama. ba matan da take fata ai mata kishiya haƙuri ne kawai amma kuma yanzu tana cewa ni yayi mata kishiyar yafi Allah maraukacin sarki ya taimaka na malam kace ni ana tafi kan isa kun ji magana da yake yake bai ji ana magana ƙasar inyamurai da sauransu ba ana ta sakan isa abin da za ku gani ai dama da ko kun san ko allojan barin hadis abin da nake rubuta mata shi ne kauniya bashan Allah ce aiki ne na Allah muka tashi mu kuma Allah ne ya tsiro da mu a irin wannan halin in ba ban rahama Allah ba ba za mu iya samar da kanmu ba ashe kenan aikin muna yi ne da gwargwadon abin da za mu iya yi kuma bari ku je shi philosophy ko ideology wato fikira ko tunani ko wata da'awa ai asali za ka assasa ƙawa'id nata yadda za ta tafi ne ko kwanciya kai ka mutu waɗannan ƙawa'id ɗin ake bi ake kaiwa ga nasara kenan ba lokaci guda dole za a yi abu guda ba me kuke tunani yanzu aka fara rubuce-rubucen nan da turanci aka zo aka ce an fara darussan nan da turanci kuna jin darussan nan ina za su fi yaɗuwa a ƙasar inyamurai da wuraren da ba sa jin hausa yanzu an fara communicating da su kenan don yanzu duk wannan karatun muna yi ne da hausawa da waɗanda ke jin hausa amma yanzu kana kai wannan karatun ka saka gidan rediyon ibadan in kaɗan ne hausa ma da ke can za su fahimta amma yanzu wannan karatun aka yi shi da turanci in ka saka shi rediyo najeriya kaduna za a ji in ka saka shi nta cnn za a ji na'am idan ka zo kai shi da yarabanci kuma fa in ka je ka buga shi a gidan rediyon ibadan duk wanda ke ƙasar zai ci to ashe waɗannan ayyuka ne da zai yi wa a ɗauke su a lokaci guda sai a rukushe don haka yanzu aka samu kaza yayi ƙarfi a da ba a fara karatu cikin waɗannan littafan ba kun taɓa jin an fara magana ma za a yi da turanci sau da haka rayuwar da'awa asalin abin da ke kai da'awoyi da dama suke rufewa jama'a shine tayar ma da'awa tare da ayyuka da yawa a lokaci guda amma za ku ce ne za mu yi kaza sha Allah za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza sha Allah sai ku rubuta sai ku aje budget kenan ko to sai kuma ku dubi yanzu cikin budget din nan menene za ku iya clearing bill din shi sai ku ga to za ku iya da wannan sai ku fara da shi sai ku ga za ku iya da wannan sai ku yi sai ku ga za ku iya da wannan haka ake yi jama'a har alƙawarin Allah ya kai ga cika za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam har ya rasu ba ba a dawo da duniya gaba ɗayanta ƙarƙashin khilafa ta musulunci ba yana kwance zai rasu yake cewa akhrijul yahuda min jaziratul arab ku fitar da yahuda me yasa tsawon rayuwar shi bai fitar ba yanayi bai ba da dama ba wannan umarnin an cika shi a zamanin abubakar shi a zamanin umar haka ne ko ba haka ba to don haka ku gane ayyukan da'awa kar ku ji mun ce za mu yi kaza za mu yi kaza a ce to duk abubuwan da suka faɗi ba shi ba shi ba a'a ba an ƙaura ne ake faɗi ba ana faɗin manufofi ne da tsare-tsaren don haka duk abin da aka faɗa sai a rubuta su ba a wurin wa'azi kawai ake faɗi ba Don haka zo sai a ce yanzu za a fara da kaza in ka fara da kazan nan ana gama shi yanzu misali makarantar kan da muke ginawa jama'a a jikin makarantar nan akwai asibiti wurin kwantar da mara lafiya har fiɗa akwai inda za a yi insha Allahu akwai wurin kwantar da marasa lafiya akwai wurin gwaje-gwajen awon ciki awon jini awon kaza wurin sai da magunguna duk gaba ɗaya yanzu sai muka ɗauki ɗaya shine wurin sai da magani shine matakin farko na biyu fa wurin kwantar da mara lafiya na uku fa wurin gwaje-gwaje da awo na hudu fa wurin fiɗa asibiti ya haɗu ko bai haɗu ba ta haɗu to amma in ka tayar ma rana ɗaya ba zai yiwu ba amma yanzu an kai gini nan da wata biyu ko wata uku an tare an fara sai da magani to me kake tunanin aka kai baɗiwar haka kuma to da haka ake yi inda ku manta hadisin hirakal da ke cikin bukhari da ya tambayi abu siyan ya ce mutanen addinin karuwa suke ko raguwa suke ya ce karuwa suke yi al'amarin mutanen sama yake ko ƙasa yake ce sama yake ce dama haka al'amarin imani yake kaɗan kaɗan yake farawa har ya cika to duk abin da ni yana da yawa za ka yi shi lokaci guda ba gane ka, don Allah ka samu katon dankali irin na hausa kato matarka ta dafa maka shi ko kuma gaba ɗayan aka fere shi a soya ka ɗauke shi kai loma saboda kana jin yunwa gaba ɗayan shi gaba ɗaya ka a rage koda saboda tsabar yunwa da kuma maza ka ƙoshi duk yadda ya ji man gyaɗa da man shanu da man ja da zai iya wucewa zai amma ka yanka shi sala sala kana ɗauka a hankali kafin minti biyar sai ka cinye shi haka ne ko ba haka ba to haka ake zama. don haka waɗannan ayyukan duk da muke cewa za mu yi wato ayyuka ne jama'a a rubuce in muka faɗi kaza muna faɗi ne kamar yadda malaman sunna suke malaman sunna suna da manufofi na alheri ba sa yin shiru ibn nabili yake cewa la yustaqbaltu min amri mastadabartu la ja'altu bi janibi kulli hadithin hukumahu yace da a ce Allah zai raya ni shekarun da na yi bayan in sake yin su gaba yace duk wani hadisi na annabi sai na bayyana a gefe ya inganta ko bai inganta ba wannan magana ibn madini ya faɗe ta sai ga ta daga baya malamai sun dawo sun yi aiki da ita to ba bai faɗa ba fa don haka wata maganar in ka faɗa Allah sai tofa wani albarka sai da yayi jama'a maganganu muke faɗi a wuraren karatuttuka mu fa sai mu je wani gari sai ga wani alhaji ya kawo hannu ya ce malam zo ka ga aikin ka ce a yaya sai ce kaga wannan makaranta kai ne ka samu mu gina ta to har sai na saba sai na gane ne wato in suka saurari kasusuwa na na faɗi yayi kamata a yi wani yana tsintar kaset din a tashar mota sai je zauna ya ji shi sai ga yana da kuɗi bari ya fara haka yanzu nan bai wuce sati biyu ba wani matashi ya zo daga Gombe yake shi bai taɓa gani na ba kaset ne kawai ya ji an sa shikenan sai sai siyo kaset ya ji yake kai sai je ya samu baban shi ya yi sallah asuba sai ya ce baba ka saurari kaset din nan da ya ce to kaga filin nan na wuri ba da muke ta takaddama da kai to zan biya ka da uban ya waye siya yake to zan biya ka kuma ga abin da zan yi yanzu ya hada azuzuwa shida don haka ya zo ya ce to malam kana da ɗalibai a gombe ka faɗa mini su in je in ba su wurin nan kai ka ce in gina to na gina musu zai sati shi biyu da zuwa abin da ya zo kenan to da ba a faɗa ba fa saboda haka in kana da alheri ka faɗa shi Allah shi yake yin aikin alheri Allah ya taimaka to sa'annan sai malam yace Muhammad ibn Hassan shi Muhammad dan Hassan da ya faɗi waccan magana fa akhadha an Abi Hanifa wa Malik wa tabaqatihima ya koyi karatu ne daga Abu Hanifa da Malik da kuma su min al-ulama daga cikin ainihin malamai wa qad haka ala hadha al-ijma kuma ya bada labarin cewa malaman musulunci ma sun haɗu ainihin akan haka wa akhbara ya ba da labarin cewa annal jahamiyata jahamawa tasifu suna siffanta Allah maɗaukakin sarki bil umuri salbiya da al'amura na naƙasa naka ce salbu to naƙasa ko negativity rashin dacewa galiban a mafi yawancin lokaci au da'iman ko kuma dindindin jahamawa za ka ji suna siffanta Allah da siffofi na naƙasa don za su ce Allah baya ji Allah baya gani Allah baya a sama Allah baya da hannu Allah baya da kafa Allah baya da iko Allah baya da irada duk wata na ƙasa shine mala yake ko dai galibi ko kuma dindindin ma haka suke to sa'an nan sai malam ibnu taymiya zai yi mana fassarar waccan magana ita ce ne wa qawluhu da yake min ghairi tafsirin din nan kun tuna ta sai yace arada bihi tafsiran jahmiya al-mu'attila wato da ya ce ba tare da fassarawa ba yana nufin ba tare da fassara irin fassarar jahamawa da mu'attila ba allazina taba'u tafsirar sifat waɗanda suka ƙirƙiro fassarar siffofi bi khilafi ma kana alaihi sahabatu wa tabi'una min al-isbati sabanin irin yadda sahabbai da tabi'ai suke fassarawa waɗanda fassarar sahabbai tana tabbatarwa su kuma fassarar su fa tana korewa to da muhammad ibn hassan ashebani ya ce ka karanta ayoyin ka yi fatawa da su ba tare da ka fassara su ba yana nufin ba tare da ka fassara su irin fassara karkatacciya ba وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال البيهقي دشيد ونمال من سرويته لإسناد دي إن جنتتو دقى أبو عبيد القاسم بن سلام قال يتي hadhihi al-ahadith allati yaqulu fiha haka ake karanta wannan sunan jama'a saboda malaman hadisi cikin su akwai masu suna sallam akwai masu suna salam to wannan sallam ne ko ba wasali a muskarka in ka zo in ka ga abu ubaidin alqasim ibn sallam yana da littafi gharibul hadith yana da littafi kitabut tahur da sauransu qala yace hadhihi al-ahadith allati yaqulu fiha ضحك ربنا من قنوط عباده ubangijinmu na dariya saboda irin yadda bayin shi suke yanke tsammani wa qurbi ko ghawaruhi da kuma ainihin wato kusancin babu ainihin wato nasara ko albarka ta Allah wato Allah yana da zai baka nasara zai amsa maka sai kuma kai kuma ka yanke tsammani sai Allah ya maka dariya wato kai gaggawa ko kun fahimta jama'a kamar da na gaya muku makon da ya wuce mutum ya zo wurinka ya ce wallahi tallahi alhaji dama ina jiran wata ya ƙare ni zan tambaye ka da Allah a taimaka mini da ɗari bakwai zan tafi ƙara ne zan je da mahaifiyata kai kuma dama a shekara naira dubu goma za ka bashi shi yana cikin kunci na naira ɗari bakwai kai kuma kana dariya kai yanzu ɗari bakwai ke matsala kai to wannan alaji abin ya gagara ɗari bakwai eh to alaji kuma in je in dawo alaji ya kirkire da dariya sai ce to in wannan sai da mutum ya buɗe baki shi ne ubangiji yakan yi wa bawa dariya lokacin da bawa ya roƙa ya roƙa ya roƙa har ya kai da yanke tsammani ashe Allah ya riga ya amsa sai Allah ya tuntsire da dariya ya maka dariya to malam yake cewa game da irin waɗannan hadisan da kuma hadisan nan da ainihin yake cewa wa anna jahannama la tantali'u hatta ya a rabbuka qadamahu fiha jahannama ba za ta cika ba har sai ubangijinka ya ainihin wato ɗora ƙafar shi a kanta wal kursiyu da kuma hadisin da ke cewa ita kursiyu din nan maudu'ul ne wurin da Allah madaukakin sarki ke aza kafafuwan shi ne wannan asali ne da aka samo daga abla ɗan Mas'ud in ba kuma ta dan Abbas wanda mun gabatar a baya cewa ya inganta ina fata an gane wa hadhihi ahadith sai shi malam ainihin wato Abu Ubaidin sai ce, waɗannan hadisai sun ru'ya da kuma hadisan nan game da ganin Allah hiya indana haqqun mu a wurin mu ahlus sunna waɗannan hadisai gaskiya ne hamala hasiqatu amintattu ne suka ɗauko su ba'duhum an ba'd amintattu daga sashin su amintattu ghaura anna ibasu illa an tafsirha la mufassirha sai dai kuma in an tambaye mu mu fassara su to ba ma fassara su irin fassarar da jahamawa ke musu wa ma adrakna ahadan yufassiruha kuma mu ba mu riski kowa yana fassara su irin fassarar da muka ji yanzu jahamawa suna yi ba gashi sai ibnu taymiya yace abu ubaidin din nan ahadul a'immatul arba'a yana ɗaya daga cikin malamai guda hudu limamai a fiqh allazina hum waɗanda su ne ash-shafi'i wa ahmad wa ishaq wa abu ubaidin wa lahu min al-ma'rifati bil fiqh wal lugha yana da ilimi na fiqh da harshen larabci wa auyin da kuma ilimi game da fassara ma huwa ashharu min an yusafa ya ma fi shahara ya fi ƙarfi fiye da a ce sai an siffanta shi ma'ana duk wanda ya san ilimi jama'a ya san abu ubaidin yana da ilimin sikir da lura da fassara wanda ba ma sai an tsaya bayani ba idan baka san shi ba kai yanzu da kake ji wannan magana da siyar alamin nubala a makaranta ka zauna ka karanta in ka karanta shi kenan ka san shi daga ran nan wa qad kana fi zamanin ladhi zaharat fihi saboda ya kasance yana rayuwa ne a zamanin da fitinoni suka bayyana wal ahwa da son zuciya wa qad akhbara shi da kanshi ya bada labari annahu ma adraka ahadan min al ulama'i cewa bai riski kowa daga cikin malamai ba yufassiruha tafsiral jahamiyya yana fassara waɗannan ayoyi da hadisai irin fassarar da ainihin wato jahamawa suke musu jama'a kun fahimci wannan da kyau ya ce bai kowa cikin magabata na fassara su irin wannan fassara ba ina so ku gane ba wai zallan fassara ake nufi fassara ba a'a fassara irin fassarar jahamawa to bai kowa na yi ba amma fassara su a yadda suka zo hannu a ce hannu eh kafa a ce kafa to wannan fassara ta tabbata Allah madaukakin sarki ya taimake jama'a za mu saurara anan sai an jima karfe biyar in Allah madaukakin sarki ya so za mu zo mu zuwa karfe shida da rabi sannan waɗanda suke da hali su bi mu aje muciya a yi musu tafsiri waɗanda ba su da hali kuma su zauna su yi karatun su na nahau da suke da shi yau da makamantansu insha Allah ta'ala kada dai ku manta jama'a da shawara da na baku akan ya kamata kowa ya sai wannan ainihin littafin sharhin aqida subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk